kallo da sauraron uwa yadda kuke kallo kai tsaye kenan daga jihar katsina a daidai wannan lokaci yayin da mai girma gwamnan jihar katsina malam Duk umar dukwaraɗa zai gwangwaje wasu daga cikin hazikai 'yan sanda ma'aikata da wadda dai suka shafi ma'ana 'yan agaji da irin wa'annan babura da abin hawa can kuma kuna iya hango motoci su ma na 'yan sanda ne da civil defense dai duk da ragowar jami'an tsaro wanda mai girma gwamnan jihar kano his excellency injiniya kabir yusuf abba gida gida ya halarci wannan taro muna da ubangiji allah ya sa a mizani Allah kuma ya ci gaba da ba wa ƙasanmu lafiya da zaman lafiya da kuma tsaro mai ɗorewa a wannan lokaci wayannan su ne sababbin motocin da shi mai girma dr umar dako rata zai kaddamar da su a wannan rana ta talata muna addar Allah Ubangiji ya sa masa almizani Allah kuma ya bashi ikon sauke na yin al'umma da suka zaɓe shi haka lau har ila yau dai wayannan motoci da kuke gani su ma suna dai daga cikin motocin da shi mai girma gwamnan jihar katsina allah ya dabba umar da raɗa zai gabatar zai kaddamar da su ga ma'aikata saboda yawaituwar tsaro da samun zaman lafiya a wannan jiha ta katsina da ma ƙasa baki daya bayanan su ne ire-iren mutanen da aka zakulo su duba da yake suke jajircewa ba dare ba rana da 'yan kwamiti da 'yan agajin gaggawa ire-iren su wa'anda za su rabauta da wannan mashina da abin hawa da kuma sauran abubuwa da da will secondly perform the formal inauguration of the Steering Committee on Security Intervention Trust Fund. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, thank you. Thank you, Major General uh, General Sanjay Retired, uh, speaking on behalf of the committee.

Não precisa de